الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وتامي الفرما وند الله يباكو دامر شغا هرمي kuka yi umara a cikinsa a cikin shekara ta bakwai shi ne maimakon wata mai alfarma wanda mashirikai suka hana ku shiga harami a cikinsa ne a shekara ta shida abubuwa masu alfarma kamar garin makka da wata mai alfarma da ihrami ana iya ramuwa a kan 'yan ta'adda a cikinsu duk wanda ya muku ta'addanci a cikinsu to kuma ku yi masa irin abin da ya maku kada ku wuce iyaka a kan yi masa yadda ya maku Allah baya son masu ƙetare iyakokinsa ku ji tsoron Allah wajen wuce abin da ya muku izini a cikinsa ku sani haƙiƙa Allah yana tare da masu tsoronsa ta hanyar datarwa da ƙarfafawa